wani bawan Allah yana nan ya zo wurina nan so uku zuwan farko da ya zo kafin ya zo waya ya fara muni ya ce suna bincike ne game da masallatan najeriya sun gano cewa ba daidai suke da alkibla ba saboda haka ya je masallaci na ma ya bincika ya ga masallaci na ma ba daidai yake ba ya je masallacin haruna dan jama ya ga cewa masallacin haruna dan jama ba daidai yake ba sai na ce mishi to ya tambihi na ce mishi duk duniya ne ba ni da masallaci sai ce a ya je masallaci na na tudun wada na ce duk tudun wada ba ni da masallaci duk duniya ba ni da masallaci ya ce to ya je wani masallaci da aka nuna mishi na ce da kai da wanda ya nuna ma duk mashirmanta ne ba ni da masallaci duk duniya sau da haka masallacin da ka duba yanzu sai ka ce ka je wani masallaci ka duba shi shi ma ba daidai yake ba amma masallaci na duk duniya ba ni da masallaci to muka tsallake wannan matsalar na ce to menene sakon kai ce to su abin da suke bincike kenan akan masallatan najeriya sun gano mafi yawanci ba daidai suke ba yana so zai zo ya same ni sai na ce to shi kenan in na samu lokaci sai in sa maka ana nan dai ran nan sai shi sai ya zo yanzu shi kenan sai ce eh, ga yadda ga na'ura da suke amfani da ita in suka yi amfani da ita sai su gane sai na ce mishi to da farko tukuna bari in yi maka gyara gyaran farko da zan yi maka shine dangane da gane alƙibla ba a amfani da wata na'ura saboda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ƙa'ida wadda ta hutar da mu game da duwata na'ura da ya ce wa min haisu harajita fa walli waje haka shafarar masjidil haram duk inda ka fito ka fuskantar da fuskar ka daidai da masallaci mai alfarma shikenan shafara jihata don haka duk inda kake a duniya sai ka tambayi mutanen da kake a wurin cewa ina kake da makka yanzu ba ina kake da ka'aba ba domin in kana makka ne cikin garin makka a ce kana anguwar rusaifa ko kana anguwar misfala sai ka ce daga nan yanzu ina ne saitin ka'aba in aka ce maka nan arewa misali to shi kenan sai ka kabbarta sallah amma ba wai point to point wai ga inda saitin ka'aba yake dole kai haka a'a nan sai in kana ganinta sai in kana gabanta shine gata nan to ka tsaya nan kar ka tsaya a nan tun da gata nan amma ba ka kusa da ita kana wani wuri to yanzu sai a tambayi daga inda kake yaya take tana gabas da kai ne ko arewa da kai ko kudu da kai ko makamantan haka sai aka gano cewa tana arewa da kai to ina ne arewa nan kawai sai kai haka Allahu akbar to ta yiwu inda za a ɗauki measurement daga inda ka tsaya a jalai straight in aka tafi zai koma dama da ka'aba ne ka'aba ta shagide ba komai ba komai domin Allah cewa ya shafara to amma sai koma yana wahalar da kanshi na natsu na saurari sai na ce to kana da wata hujja ta nan sai ce to akwai wani hadisi amma ba zai kawo ba don ya san ko ya kawo ba zan amince ba nace me yasa yace ya san bai inganta ba nace to kaga ka ajiye shi ka ajiye shi shine sai nace mishi ina tsammanin wanda ibnu taymiya yayi hujja da shi ba hadisi bane ma asari ne kuma da ifi ya ce kwarai da gaske nace to ka gani ka ajiye shi ma'ana na san da shi kenan to me ya faru da karshe sai nace mishi to shawarar da nake baka kar ka ɗauki wannan a matsayin matsala wadda kake ganin dole musulmi su gyara ta idan kai malami ne ka je ka zauna kai ta karantarwa ka yi haƙuri Allah shi zai gyara kai yanzu za ka yi assignment ne da Allah isa ka Allah shi zai gyara amma in ka ɗauka kai yanzu fa ba ma za ka zauna ba ba za ka ci abinci ba ba hutu dole sai an gyara masallatan Najeriya kama ka ba a kai ka psychiatric kawai a ce ka haukace haka ne ko ba haka ba saboda haka abin da nake so da kai koma kana karantarwa a hankali a hankali a hankali har Allah maɗaukakin sarki ya tofa albarka a karantarwarka ko a cikin almajiranka ko a cikin almajiran almajiranka wato kabiyar da matasa suka kasa ganewa ba dole ne kowane malami sai ya bayyana da sunan shi yayi gyara ba wannan ibnu taymiya ne malaman da suka karantar da shi kaf waɗanda aka ji labarin sa duniya ba su wuce kwaya biyar ba ya aka yi su ba a ji su ba shi aka ji shi mutane sun kasa gane ma wata ka'ida fa ba heroes ba ne suke kyantashe hero wato ba lallai ne kwararrun malamai su graduating kwararren malami ba an kasa gane wannan gaba daya shi yasa yau kowa sai ya ce abu buk university maiduguri yanzu kaso nan jami'ar da ke kaduna nan ta fi abu so ɗari da abubuwa state university ce kaduna polytechnic yanzu ana ganinta ta fi university jos abubuwa da yawa amma kuma ya ce sai university jos nan saboda ne tana da suna ko kun fahimta yanzu nan jami'ar Nijar tana graduatin ɗalibai a dirasa islamiyya graduation da jami'ar islamiyya ba ta a yanzu amma kowa madina yake so in ka ce mai Nijar sai ce a ban mai zauna gaji sai ta ganta ko kun fahimta saboda tunanin ni sai na yi karatu a makaranta kaza sakamakon haka sai opportunities da yawa sai su guje maka yanzu ibnu taymiya malaman da suka karantar da shi daga cikinsu waɗanda ka aka ji a duniya in ka cire mahaifin shi mahaifin shi ma bai shahara ba kwaya ɗaya da ya shahara shine Ibn kudama bayan ko Ibn kudama ba wani malami da ka san sunan shi wanda sunan shi ya yawo wanda za a ce maka malamin Ibn taymiya ne to ya aka yi shi kuma yanzu duk duniya an ji shi karshen ta waɗanda suka karantar da shi ba su wuce waɗanda yanzu muke gani muke cewa malaman islamiyya ba shi Allah ya wa baiwa sai bustin din shi ya sama su kuma ya aje su a 30 degrees kaɗan ne cikin aikin Allah yanzu aka tambaye ka waye uban uba Obasanjo yiwuwa ba gwamnati ba ne ba mai anguwa ba ne amma ya ake san ya head of state ya president waye uban baban gida maiwa ba kowa ba ne amma ya aka yi dan shi head of state ya zama general na soja to kullum abin da yake damun mutane sun gaza fahimta cewa allah shi yake yi kai abin da ake so kawai mai kai aikin shi allah shi yake yi in allah ya ga dama yanzu a waye da duk duniya sun zama musulmi duk duniya sun zama ahlus sunna salafiyuna sun yi karatu sun fi ibnu sun fi sahabbai Allah ya ga dama za a yi haka a lokacin mai fa'ida ka kai malami wa ka karanta to amma da Allah ya ga dama sai bar yadda mutane suke sai aka ce maka kai ka karanta to kar ka dauki zafi akan wata matsala cewa dole dole dole kai kawai wannan matsala kake promoting ya zama kawai za ka karantar da addini kai shi kenan wanda Allah ya nufa da shiga shi wanda Allah bai nufa da shiga ba to ka ka huta an kai haka wannan bayan Allah na ce mishi ina ji maka tsoron kada wannan matsalar ta alkibla ta kai ka ka dawo kana cewa sallolin da musulmin Najeriya suke yi basi ba don haka sai ka dawo kana cewa to ina hukuncin kuma wanda baya sallah ya zama kafiri to in ya zama kafiri na hukuncin kafiri sai a kashe shi don haka sai ka ɗauki bindiga ina ji maka tsoron haka wallahi tallahi da haka khawari suka kai inda suka kai to duk wata mas'ala kwalli malam ba'ali na sha gaya muku kun san irin dangantaka ta da malam ba'ali amma karar na kan gaya malam ba'ali tun wancan lokaci ina ganin da wannan matsalar za ka zauna a anguwar ku ka tara matasa kana karantar da su za a kai ga inda ba ka tunani amma malam ba'ali buhu guda yake rukowa na littattafai da mawaɗa da sunan nasa'i da muntaka na ibn yana yawo da ya ji sai ce to zakka ta kare zakka ta kai wato yanzu an daina zakka sai jawo ayoyi akan zakka ya jawo hadisai akan zakka wani wurin a yi tashin hankali gadon malaman man da ya je sai ta bayan gari aka gudu aka fita da shi saboda ya kure malamin garin sai malamin garin ya ce a kashe shi wallahi ta bayan gari aka fita da shi can aka fito da shi ta hawaye na abuja aka samu mota aka saka shi ya gudu saboda bai ya ɗauke ita ce matsala kawai da yake gani sai muryar mata mata dole su rinka bayyana karatu idan malam ba'ari ya zauna a matsayin shi dattijo ɗan shekara kusa da ɗari ya zauna ya sanya karatun bulugul mara a kofar gidan shi aka sa microphone ana dauka aka sanya komai ana nan ana nan ana nan sai a zo kan matsalar sai bayyana ta sai ya zama a babin tsarki akwai gyare-gyare nan ma yi a babin azumi har a zo babin zakar har a zo babin muryar mata har babin aure har babin komai sai zama ya karantar da komai ya yi gyara a kai to amma in ka rike matsala ɗaya matsalar da wani yana ganin ma a duniya gaba ɗaya ba ta da alaka da shi saboda shi tantirin matsiyaci ne ko talaka sai ka zo ka ce mishi zakka ma dole ne sai an yi zakkar tumatiri sai an yi zakkar zogale sai an yi zakkar kabeji sai an yi zakkar karas sai an yi zakkar lawashi sai an yi zakkar bulo sai an yi zakkar sai sai shi wannan wazin ba shi da amfani gare shi